imani da alƙur'ani yan uwa musulmi mu da addu'a wannan marici don shugaba da tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin wannan wata mai daraja da albarka kamar da aka ji jiya insha Allah subhanahu wata'ala an san muna cikin suratul mu'minun wanda darasin mu na jiya ya tsaya aya ta saba'in da hudu yau za mu tashi aya ta saba'in da biyar insha Allah subhanahu wata'ala mu ya kai ƙarshe jiya game da yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake zargin kafirai musamman mushrikan maka tare da matsaniyarsu wanda aka aiko a cikinsu mutum ne mai amana mai gaskiya tare da ƙwarewarsu a harshe da yare na larabci sun tabbatar maganar Allah ba maganar mutum ba ce sun tabbatar da Ƙwar'an lalle ba maganar mutum ba ce a iya ilimin ɗan adam a kowane mataki ba wanda zai iya tsaya tsara magana a matsayinsa na mutum a kowane mataki ya ci gaba yake a duniya na ilimi ko wayewa ko kwarewa wanda maganar su za ta kusanci irin tsarin alkur'ani kuma Allah ya zargi kafirai Allah ya zargi kafirai da cewa ah, ba su son gaskiya don rashin son gaskiya ma kuka yi ƙarfin ga annabi suna sallama suka ce shi hauka da shi a ƙarshe ne Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi yana kira ne zuwa ga tafarki mai kakke sa'annan kuma lalle duk waɗanda ba su yi imani ba to sakamakon su a wuta ranar lahira kuma duk wanda bai yi kiran manzon Allah ba bai karɓi shirya alƙur'ani ba lalle shi ya toshe ma hanya ne kakkiya a ka duk wanda zai rika wannan kira na dari to yana kan karkatar hanya yana karkatar hanya to bayan nan sai Allah subhanahu wataala ya ce wanda wurin tashin mu yau kenan walau ra'inahum duk da haka da za mu yi rahama wa kashafna ma dinin min dhurrin mu yaye abin da suke na damuwa mu yi musu mafita don ƙarshen ƙarfe ta manzon Allah suna sallama sai Allah ya jarabe su da bala'in yunwa da fari na rashin ruwa to shi ne suna cikin wannan bala'i na yunwa da rashin ruwa Allah ya ce da za mu koyan yi musu matsalar da suke ciki da za mu jaye musu yunwa da za mu saukar musu da ruwa fashi da kuranni ai juhi abin da suke cikin yunwa a tsabarun da yin wannan tafsa ne su allabi a asaba ala makka irin abin da ya shayi ko ya sami mutanen makka saba a sun da shekara bakwai aka zarge su da yunwa da wani irin na lokacin annabi yusuf to ko da an shaye musu wannan matsala an kurinye musu wannan damuwa da zaccu da za su yi kahuwa kama da za su tsori iko bayanin cikin fatarsu da suna cikin fata ya amurhu suna kai da kawo shekarar da duna suna jemuwa ma'ana Allah yana bayyana mana halin ɗan adam idan bala'i iya cika da shi ya shiga matsala zai makarere ce yana neman a kuren yi mai halin da yake cikin wahala amma da a ɗan adam ko da an kuren yi mai halin da yake cikin wahala sai ya zo zai koma akan halinsa كما ورأنا يشاء سورة الأنعام ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه za a ga mutum yana kama shi da wata rashin lahiya ya daɗe kwanci sai ne dare ya mai in ya tashi da Allah guda bai ya tashi zai bar kaza zai bar kaza kaza kan ya bar shi shike zai duku ba akan ayyukan jirgi amma ina ya samu lahiya tsaro shikenan Allah ce ko an kurin ya mutu matsalar da take ko an ɗaukar da ruwa an gaya kai ko an ɗauki yunwa an kawo yalawa to ba za su gada baya ba daga ƙasar za su kaɗe za su kawo a kan faɗin da suke ciki da cin gaskan da manzo da cin biyar wannan littafi da aka aiko shi da shi. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم ولا يتضرعون الله سبحانه وتعالى ce ولقد أخذناهم a من كم بالعذاب العذاب يوم العذاب نن الجوع يوم أجري Allah ya jirage su gaba ta yunwa da kina ta yunwa. Ruwa an kuma hadisi ne ingantacce imamun na ka'iyar raito da hakim wanda ka'ida hadisi ingantacce ba a ce mai ruwaya sai a ce wasa baka ko wasaha an na ala makka mutanen makka bayan sun kare da manzo sun yi musu alƙur'ani sha'u sun ji yunwa hatta aka nan ƙirgin har suka rinka cin jini da gashi jinin yanka sai a tattara shi a haɗa da gashin rakumi ko gashin tumaki a zuba shi a cikin tukunya ana dafawa ana zuba gashin ana tukawa shi abincin saboda bakan yunwa da saboda da a wajen nabi saboda addu'a da annabi ya mutu baka addu'a sallallahu alaihi wasallam alaihim akan ana ya mutu baka addu'a ya kulu annabi yana shi a cikin wannan addu'a Allahumma shuk wa ta'ataka ya ubangiji Allah ka tsananta tsananinka ala mudar akan kabilan mudar Allahumma sha'alha alaihim Allah ka maida musu shekarunsu sun yi na shekarun mai kan yi Yusuf kamar shekarun annabi Yusuf da aka samu shekara bakwai ciri a cikin bai. Annabi ya wannan addu'a roki Allah ya jarfe su da wannan. Annabi ya wannan addu'a ba wai don su halaka ba. A saboda dan adam da a ce matsuwa na sa shi koma ga Allah. Matsuwa na sa ya saki komi ya koma ga Allah. Kamar halin da muke suke yanzu kowa ya yarda kowa ya saki. Matsaloli da aka ciki su Allah ɗin ga magani in ma da ana rima na iya magani ko an dogara ga wani ko a ko wata hanya to ji ya bayyana ga musulmi da kafiri cewa da yau ga matsala dai Allah ɗin ka iya bayyana ta Allah kurin gaba yana cikin amfanin Allah ya mutane da musiba don su koma ga Allah wani in ba da iya cewa wajen sunawa da Allah to zaka Allah ka raba bayi ne to sai a kawo mutum rashin lafiya ko da ciwon barci ɗan tattare ko ciwon gajiya ko ciwon bulga ko ciwon ido ko sauran rashin layoyi masu kama ɗan adam gangar a ba don kullum ya shari'a ya suna da ubangiji ya ta da baya da sabo ya yi gaba cikin da'a to don wannan ya zo mutu wa'azi da tunatarwa da mafarin ja da baya daga take iyakokin Allah saboda haka ne annabi wannan addu'a ba wai kun yana mai Allah ya halaka su ba da Allah ya aiko ma annabi mala'ikar zuwa wanda wannan mala'iki duk zuwa sun duniya shi Allah ya hannun ma yanzu ya ce ma annabi Muhammad Allah ya aiko ni abin da aka so a waka da maka a yi mutu in kana son a shawo zuwa su a dandace su amma ba ta zuwa ku ga mutu za a yi ta kada a yi da fatan ko da mutum imani ba Allah shi da masu imani sun guriyar kuma haka ya kasance waɗancan da a cikin matsawa al'ada suna cikin ɗakin fata ko ina mai rami wanda in zai ta yi a zai hau lokaci ko ragu ina shi tuga ne bai sallah zai salati yau ga masu hawan jirgi suna sallah in zai ta yi inda sai an zo jirgi sai ya yi watanni wani wuri yana sai ya ci sarakuri ya zauna nan cikin daji da mun murna da jirgin da ƴan ruwa cikin zarga. Cikin baƙan wahala bai huta ma Allah ba, sai ga shi Allah ya canza garin da yanayin garin ya fara alima ya bunƙasa ta. Wanda suke zaune da su kushe ruwan waɗancan da sun kashi gaskiya yau ga su suna duka gaskiya kuma suna duka da hutawa. Wancan ko suna duka da tsayya suna cikin wahala. Faja Abu Sufyan sai abu su ya yanzu ila rasulullah wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ana cikin wannan hali na matsuwa da damuwa lokacin wasu abu ku biya da musulunta ba yana cikin ku amma sai zai ci mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin ce an shaduka Allah Muhammad ina gama ka da Allah wa rahima ina gama ta da zumunta kawa Allah kawa zumunta alasta ka za'umu ashe ba kai ne ke ce mana ba annaka bu'ista rahmatan lil alamin kai an aiko ka don ka zama rahama ga halittu to ga shi ta yi addu'a matsala ta sauko a kan tal'aba a jisai ka kashe uwaye da ta kubba wani abu na abincin ka kashe ‘ya'ya da yunwa ina gama ka da Allah da zumunta ka roƙi ubangijin ka ya ɗauke mana wannan matsala ka annabi suna turma ya addu'a Allah ya ɗauke wannan matsala amma kuma suka fi gaba da kahuwa da dagima kan bakin halin su rashin kimani. imani wal'inhim عين يمكن وجه عبر لكسر العين علم والعاء هم وبينهما لام ساكنة تسجيل صعبين لام أرمما علم قالوا يتخذوا له كنت بنشوفك أني وانا علمشي من الدم بجني ووضع البعير da gashin raƙumma yin jama'a a shekarun yunwa da an ga shekarar yunwa sai suna haka jini da gashi su dawa su tuka su ci saboda wahala قال wannan الأبير littafin shi a جوانا Duk da في النهاية ضد جوهرية ولعكس haka? wakila an ce huwa alquradu baham shi ne kaska babba ko gudu babba da yunwa da yawa har kaska aka ce abin shanu da lakuma duk kaskar da aka cike su a bambari da alayi gudumin kaji a farfale a dawa a ci saboda bala'i ko wani karni a shan hanyar wata yunwa da sai da an ga wayan gari duk kasashen ba ta ganin karamin ko kwara saboda yin wani an cire karangare musa ko guda ba wani an cire mutoshi saboda ba yi yunwa wata ƙasa ma an yi yunwa da sai an zo gidan ruwa an fashe shi abin suka tara a kwashe shi a yi kuɗi a sha ka a mutu to duk abin da masu kauce ma Allah kawa Allah ya tsare su ne Allah ya da runduna babu wanda ya san arzikin da zai shi amma saboda Allah ya san duk inda ka ce da sai ka dawo da shi baka da mabauda baka da mafaka dole sai ka dawo wurin Allah ba masta kanu duk da haka ba su kankan da kansu ba ai da raba'u ba su kankan da kai ba da mai wa ubangijinsu don amfanin jaraba da bayi su koma zuwa ga Allah ku kankantar da kai su nemi shiri da Allah ku duba shi amfanin jarrata da musiba in da sauko wa ma ya tabarra'una kuma su nuna kwaɗayi zuwa ga Allah yadda ku ne irin Allah ku yi kwaɗayi zuwa ga Allah duk du'a ita hanyar addu'a ingantacciya wadda tushen da imani sannan da ayyuka na gari bayan cin abinci tsarkakakke da duk guji wannan ba wannan shi nuna halin ɗan adam ko kuma ya ji wahala ko an ɗauke mai zai dawo haka mutanen da ra'au da suka yi suka roƙi a nan musa ya kuma yi wasu abin da an ka zarge da shi na kwaɗi da jini da sauran abubuwa a ya yakin mufassara amma abin na kuren yawa suna dawowa aiki. Za ka ɗan adam duk wanda ya matsu to da mutuwa nan ta jaye zai manta sai ya komo akan aiki ne wanda zai dace ba Allah ta gyara halayen Hatta الله سبحانه وتعالى شيء حتى على نبي ابتدائية حتى شيء تبارى مجنى حتى شيء نيلون مجنى با فإن وسعت في محطة حتى إذا فتحنا عليه في مكة مكة مكة بابا وتبقوها ذا عذاب شديد عذاب بعد شيء عذاب من أي صاحبه azabin shadidi ko al-maut shine mutuwa da annahu babu al don mutuwa ita ce ko shiga lahira haythu yalqawna al-azab ash-shadida a can lahira za su gamu da azaba matsananciya don dukkanin nau'in matsuwa da kunci da azaba a nan duniya domin sake ne bisa ga lahira ko kusa ba a gamanta yunwar lahira da yunwar duniya yunwa duniya ta yi sauki ƙwarai duka da yunwa lahira matsuwar duniya ta yi sauki duka da matsuwar lahira dukkanin azabodin duniya 'yan ƙanana ne duka da azabodin lahira wala yuqbalu ba'du bayan sun rike mutuwa ta cika da su suna mushrikai suna duka da wannan bakar halayya ta karyata annabi da alqur'ani to kuma ba za a karbi ujirin ba duk wani ujiri da suka bai ba za a karba ba wala mafarra minhu kuma babu makawa daga wannan azaba wala mataba kuma babu lokacin tuba da nan duniya aka tuba ko nan duniya akwai lokacin tuba ka kuskewa kana zai zo daga yamma an kulle kowar tuba za hum sai ga su fihi a cikin wannan kowa ta zahira ita ce mutuwa ko a cikin wannan azaba ta zahira ko a cikin bakin alkiyama mutum tuna sun yi tsuntsu sai ga su tsuntsu ayi tuna sun yanke kamna min kulle khairi daga dukkan alkhairi sun san babu inda wani alheri da shigo don sun mutu suna kafirai yukalu ana cewa abdalaka rajulu itlaqan mutum ya yi shiru ya yi can ai sakaka ya yi shiru ne da abinci ba wutar da aka wani duniya a cikin alƙur'ani suna ƙaryatawa ya an mutu ala kai sa shan ƙarya da duka wa ya suka ga su ta so ba to yau ga su kuma duro sun gani gaba gari hadhihi an-nar allati kuntum biha tukadzibun law al-yawm kun kare sa ai koyi sa an yanke kamna da gare shi ai an yanke ne kamar samu alheri ko ne da suke da iblis ya asihi saboda ya yanke kamna da rahmar Allah da rahmatillah da rahmar Allah in da suka da dangane da kafirai ko kuma ومن أبوكم ومنه إبليس ليأتيه برحمة الله daga wannan suna da mubin suna, daga nan aka kira su sunan iblis saboda ya da kamna da rahama Allah وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ثم فهما بالنسبة للكافرين تنجلي لكافرين وتذكير النعم بسنة تروى عدم النعم بالنسبة للمؤمنين تنجلي مؤمنين أو إن ذاته Allah subhanahu ta'ala yana magana ne akan kafirai da suka san waɗannan abubuwa na ni'ima kuma suka fito cewa mai ni'imar suka kare da safansa suka muzan ga mangonsa to akwai da alibu? Mafi wula da ثم ذكر تعالى فأنا على نجمة أمتا دلائل قدرته دليلان إيقون الله من النعمة نعمة في في على مشيئة في الخلق إذا علمت da sigar yin magana da sigar tsari da sigar yin magana littakari idan kuɗa Allah shi zargi din ne zo da zakatari na dangane da kakari aka yi ba da wasu masu kashe don zargi da kakarai da waɗannan ni'imomi mun san su ba su mutu kuma sun mutu ce mu mai sun kare da manzo ne kuma mu'minai a tunatar da su ni'imomin Allah subhanahu wata'ala don su ƙara imani su ƙara natsuwa su ƙara aiki na gari to shine Allah ce wa huwa allazi ubangiji Allah shine ubangijin da an sha'a lakum ya talitta a gare ku a san a ci, Allah shi ya muku ci kuma amfanin ji ba sai a ba duk ɗan adam mai ci ya san amfanin shi bi ma'anar asma a ma'ana ci da kuke shi ba wai ci guda ba cin kowannen ku Allah shi ya halitta muku ci wanda shi yana shi da ta? wani asara kuma shi ya tarita muku gani ganin kowannen ku Allah ya shi wani asira kuma Allah ya tsanita muku zukata alƙulu da zukata da kuke tunani da ku, da kuke hankalta abubuwa da ku. kalilan kaɗan ne ma ƙwarai ta shukuru da kuke goge ma Allah da aƙidar illa ana ƙarfafa ƙaramcin goge su da Allah ku ji do'yan nan manyan ni'imomi da Allah wa ɗan adam ni'imar ci ni'imar gani ni'imar zuciya da take natijiyar ilma da ita ake tunani da ita ake lura da ita ake hankalta abubuwa amma ka ɗan ƙofi gode ma Allah Wanda shi akwai buƙatar gode ma Allah mataki biyu game da shi da kuma gani da kuma ita zuciya gaba mataki na farko shi ne mutum ya buɗe baki ya ce alhamdulillah babu shakka bayan Allah suna hukunci da baki da cewa sun gode ma Allah to mataki na biyu shi ne mafi wuya shi ne kakka yadda ka ji abin da Allah zai so da jin nan shi yankin halitta ce na shi da abin ne ba ka aro yanzu in ka da wannan ne ina a shi da za a rabe ka da rashin jin ba gida ba ka shi ko ba mu fashe a gaban gaba da su sannan a sake mai zama da jinka da za ka gane muhimmanci cikai da za a zarge ka da ciwon kunne wannan ciwon kunne na yi wa zai kashe kuɗi da yawa inganci wurin likitoci to ba babban godiya ta ci shi ne kakka saurari abinda mai jin nan mai son a saurara da shi ka sa kayan Allah ka sa'a ma Allah da ku za ka da buƙatar godiya ga Allah ta baka da godiya ga Allah ta cika kakka yi daga saurari abinda Allah bai so da shi na maganganu masu laifi da ya tafi da waƙoƙi kuma Allah subhanahu wa ta'ala duk ya faɗi waɗannan ni'imomi za a tambayi ba wa akan illa sama wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah ya ce ji da gani da zuciya duk sai an wa dan adam tambaya akan duk abin da ka saurara wanda Allah ya sun a saurara sai Allah ya ma tambaya akan za ka yi kokarin ka nisa ce abubuwa nawa kan ciya waɗanda Allah bai so za ka iya wala da aka gani gobe Allah ta baka da gobe Allah ta aikace kakka yadda ka sa ganin ka ka dubi a da Allah ya haramta yau ko aikin muke nan a wayoyi a sarari kallace kallacen abubuwan da Allah ya haramta mun sani sarai muna amfani da babban ni'imar Allah wurin saba ma Allah mu gode ma Allah a barka da ibar gani a gode ma Allah kuma a aikace tsaka kuskure ka sa ganin ka ga abin da yake Allah bai so bai da shi ba in ma shi ya yi ƙaryanka ka gaggauta tuba ka tafi da yanki da wani wasu da karfafu da suke da manyan wayoyi da azumi ya kama zuwa ajiye wayan sun su fika karama don dai ko a kuskure ta soshi ba wani to da ladar azumin amma na sa da azumi da baki da rana ya shiga ne ya tana musiba ta kai da hawarin jana'iza ba a iya nutsuwa a yi shiru a yi kawanci da an yi tawaya ana shaye-shaye أصلح الله الأمة والأفئدة على الزوجية على القلوب ita ma ni'ima ce babba wanda ita a cikon jiki gaba ɗai da zuciya za su tsaya daga aikinta tsaftawan kira da babu mutum ke na ya Sai da ita zuciya kullum cikin aiki ne ta ba da jini ta yi komi da sunan da ayyuka masu nauyi a kanta ko ka yi kwana ba wani aiki da kai ba wasu zuwa ko in kai kwana sun mara aiki don kamar irin can da in kai kwana ba ka ga abin da abin in kai kwana ba a gani abin da abin amma ita zuciya ko ka yi kwana tana wurin aikin ka la ba ta bada aikin tana cikin ayyuka mai da mai wannan shi ne nau'in goge ma Allah game da ci game da gani game da zuciya ma Allah ya faɗi ƙarra a cikin alƙwarin shi Allah zai tambaya a tafsirin na sama a wal basara wal fu'ada kullu ulaika an kana anhu su. duk sai Allah ya tambaye mu jin mu in ka saurara wanda Allah ka so da karance karancen Qur'ani na mutum sai iyakar Qur'ani wanda ake zakar da da wa'azoji tafsirai muhadarori bayanan ilimi ka suna yin ka shiga mutum da sunan farkata sai ka gudu amma duk shi zai hana ma shi ranar. ga kowa mai waɗi ka fita da zai saka kowa matsatsa da duk kowa matsatsa to lallai sai mun yi hasara da waɗannan gabbai da Allah subhanahu wa ya yi muna hikima da su muna sai Allah zai tambaye mu akan waɗannan ni'imomi mu ji tsoron Allah sai ya za a yi mana tambaya ba mu da amsa Allah ka taimake mu akan kima gaban mu da saba ma ka taimake mu akan aiwatar da gaban mu akan yi maka da'a وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون الله سبحانه وتعالى وهو الذي Allah shi ne Ubangijin da zara'akun ya halicce ku, khalaqakum ya halicce ku fil ardi a bayan ƙasa, wa ilayhi tusharun kuma zuwa gare shi ba a tattara ku duk a na a tashe ku daga kaburkan ku a tattara wuri guda a gaban Allah ranar alkiyama ba wani mutum ba ce tsaya a gaban Allah sun yi magana da shi babu mai shiga tsakani babu mai fassara za ka tsaya a gaban Allah mutum ya ba damar da yai zai gani komi جاهل يتبادر حول جاهل يجب أن يكون جاهل يتبادر قبل فائر يجب أن يكون إلا متابع الجنة وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون الله سبحانه وتعالى وهو الذي أبنجي الله شيء أبنجي لا يحيي شيء راية على الدنبا بنفس الروح بالمبقى تعني بوك رايوة أشكل بوك كوكما ينفخ الروح في المبقى يلا بوك هي أشكل بوك باين dan adam ya kwana arba'in cikin mahaifiyar uwa ce a matsayin tsohon mani ya sake kwana arba'in a matsayin tsarin jini ya sake kwana arba'in yana tsoka sannan Allah ya aiko mala'iki ya tsoka mishi rai sannan a wani mala'iki da rubuta arziki ne da ajali ne da aiki ne da ɗan wuta ne ko ɗan aljanna kowane bawa Allah yana hore mai aikin jin da ya yi ta aljanna Allah na hore mai aikin aljanna da wata gobe a hore mai aikin wuta bai ce wurin ci kilomita uku zuwa halartar wani taro na safan Allah yana jin wurin tafiyar rabin kilomita wurin ya saurari maganar Allah yana iya kashe babban kuɗi don a faɗe shi don a nuna shi don a san shi don a ce yayi don biyan buƙatar rayuwa din yana rowa da mafi ƙarancin taro دا ابن مشاري على خير دا الدين دا ابن الذي تشرا يوسا لوكا تشيتا دا لوكا تشيتا كبرينتا دا لوكا تشيتا وإليه تخسرون ويا الله أنت بيرك وهو الذي يحيي ويميت الله شيخي رايا وشيخي كشفة ونفخ اختلاف الليل والنهار الله شيخي جدا غدير يوم da Allah zai bar rana ba wanda zai yi shawar da shayin zai kawo dare da Allah zai bar dare ne zo ya ki shayin shi ya an shekara ba wanda zai wata kimiyya zai yi shayin da zai kawo rana babu dole sai an jira Allah ya kawo dare ya kawo rana shi ɗaya ke da wannan don shi an ce wannan hukuta za a fi da wannan ba a ce wakti za a fi da wannan hari da hukuta a shi kaɗai ka yi wannan ba duk kimiyya ka ga gaban ka ba ka iya tsara wannan Allah shi ke ciccin gudare da tsawali dare ya sa mai duhu wani bayanu yini ya sa mishi haske kuma hasken ko ina kake kuma hasken ba biya kake ba abin biya kawai a ya kware ya tira shi ne kawai ka je gode ma Allah Akan kan ni'ima ce kamar zuwa gare shi a ba a kuɗi ƙarshen wata da za a zo a amsa don kada haske a gidan da rana wa ziyaratu wannan qur'an kuma ana shi ke tattara gare da yin ta hanyar karuwar ɗayan su da raguwar ɗayan su kamar halin zafi yin zai yi tsawo dare ya ragu ya zama gajeri a lokacin sanyi yin ya ragu ya zama gajeri dare ya tsawo to dole nan canje canje ba mai iya yanzu sai Allah subhanahu wataala ba wani masani kimiyya ko sayan da zai zo a ce a tattara masara a duniya ko ma a Najeriya su zo su ɗan takaita mana yinin ganin lokacin maimakon yin shi tsawon awa kaza a kamar sai da shirya ya da awa kaza a tsari abu wadannan kwanin wannan kimiyyar samun ɗan sa'in sun mu ɗan ji kauki ما تدير أحد قالوا هي دول أبشع هذا yau ba abubuwa da ake canza su kawai irin itace a yi musu wani aure ko a musu wani canji kamar irin wasu tsuntsaye ko ta hanyar barbara ko jiki da a canza tsarin su zuwa ga wani yanayi to amma dai wannan kam dole a bar ma Allah aiki wala kutila kullai da wannan abara ta ake nuna me yasa ba za ku hankalci sun abu aikin Allah ba ta'ala ba ta ake ku lura ku tsaya ku lura ku sa hankali ku bibi irin waɗannan ayyuka na Allah sanin haka kawai ya cancanta a Allah kada a mutunce masa a yi masa da'a kada a fama masa a gaskanta manzo ne kada a karyata shi a yi riko da duk ne kada a fice shi بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا أئنا لمبعوثون أما شبل Bari dukkanin wannan abin da aka karanta musu. Haka ne? Kwabar tauriri, ba suka. Kwabar tauriri, bayan gabatar da zargi da gadarai, da suna kawa da mummuniyar tafki, in ta tsara, in da tsara ta'ala sai Allah ya daga magana, idan zuwa ga magana akan gani. faka da sai Allah ya ce ya koyi wanda ke kwarewa sai aka alamomi ta shi a rubuta ko ce mun samu wa'in na tsallake tsallake aiko ta a gyara dan a ƙaru sun ce misra na ƙalu awwalu da irin yadda na farko suka faɗa duk wannan abin da na'imar da Allah ya musu da abin da suka sani sarai ba su mutu ne Allah ya halitta amma maganar su ta yi daidai nisa da fatan kwashin ma kalar awwalu da irin wata kafiran warko sun ka faɗa min kauli mu'in da a annabi nuhu wa salihin da mutane a annabi salih ko irin da wannan menene kafiran warko suka faɗa wanda irin sa waɗannan kafirai na baya suka faɗa kalotunci ai al'awwalu da suka yaran farko a iza an mutuna wai yanzu in mun mutu wa kunna turaba muka zama kasa wa ifanan muka zama kasa a inna da rabzufuna wai tashe mu da ai suna mutu suna gashi suna izu yanzu bayan mun mutu mun koma ƙasa nama ya koma ƙasa ƙasa sun yi fari sun dudduke kuma a ce za a tashe ku ba ku yarda ba a yi lanin ba ku ma'ana ba a tashe mu za ka maganar kafirai ta zama hiji guda tun lokacin annabi ruwa zuwa lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a mutum tashi bayan an mutu suna karyata lahira da abin da ta kwanta na azaba da ni'ima ما da yace wani hamza ɗaya ne a waɗannan alhamza biyu ilmau da aini a wuri biyu da a'iza da a'inna a tahqiqu ana karantawa da tabbatar da kowannen su a'iza da a'inna wa qari'a an karanta duka cikin saniya da sauƙaƙar da alhamza ta biyu أجل أين وإذ خاد ألف بينهما هو أفا ألف أكاد أجل أين هو أين أنا وجهنا أكم بسكار لقد وعدنا لقد وعدنا نحن وآباؤنا قبل إن هذا إلا أباطير الأولين لقد وعدنا سكتشي أي أنا القول دامنا نحن مو وآباؤنا هي يوم هذا أي وانا القول أي وانا القول الذي أنا يلي mutuwar za a yi a tashi ai alba'a tashi ba da mutu bayan mutuwa min kablu kayan zuwan muhammad mun sha jin wannan alƙawalla ai qabli muhammad kayan zuwa muhammad ai anna hadha wa'ada ma'ana wannan alƙawari kama wa ta'anin muhammad kama wanda ya zo mun daga bakin muhammad fakad waqa qadiman ya zo tun daɗewa. mun sai an da sauran annabawa ai duk dukkanin annabawa ma da manzanni sun faɗi haka kuma sun annabi huwa ai yanzu wanda ya taso cewa in eh suka ana tasowa wata taso za ku gama ku taso ba sun ma don wujar sannan ba a samu a ga alkawari ba ma a tsoni da ahadi tare da tsawon lokaci tsawon zamani ma a tsoni da ahadi tare da tsawon zamani hanyar ba mu ga wanda wujar tashi ba shi a wuce ku ba a tashi a wannan wutar suka zaci an da ya adada wannan zakewar da aka ce ta kuma duniya za ta kasance ne a duniya da suka ce, na ثم قالوا لما da لما لم abin da ya kasance ba, sai suka ce in haza wannan alƙawari ne in an mutu za a tashi a yi sakamako da wuta da aljanna bai kasance ba ma za wannan bai kasance ba in za a sa'irul awwalina ba ce ga dana ga dana mutanen warko, a kazibul awwalina kare ta kare ta mutanen farko kal abahi kamar abubuwan ban dariya wala ajiri da abubuwan ban mamaki a zafiru jam'u بالضم سواء ضمة أسطورة قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فيقولون لله kuma wacce a ta'ala sa'ana Allah ya fuskantar ilayin zuwa ga Yesu a tsinatan wasu tambayoyi. Yan tafi huda da za su iya faɗa kuwa da ha da wayan nan tambayoyin. Inda ilzari himun jawaba lokacin da Allah ya kila samu ba da amsa an ha a madadin waɗannan tambayoyin. don tambaya ce mai amsa dole dole ka bada amsa don amsa guda ce don ka bi a kilona da suna da hankali fa kala sai Allah ce kun ka ce musu kun lahu ka ce musu ka ce maka gare liman al-ardu wa ya halitta kasa wa man fiha da halittun da suke cikin da irin harkin halittu wa ya halitta wa ya halitta halittu da bayan ƙasa da cikinta in kuntum ta'lamuna in kun kasance kun san halika ha mahalicinta wa malika halin mallacinta sai ya kuma mutu lillah ba amsa za ku Allah kullum ka ce musu afala tazakkaru ne yasa ba za ba ta أن الكافر الذي يقول يجب على الخلق أكرم هل إبتاء إبتداء الزهر كافر من إيقو لأزئياء أكرم هاي السواء بعد الموت ما يموتوا وأن الشيء يسمى التوحيد الربوبية ألا يتبقى لك أهل إسرائيل قرآن يقول وإن كان يجب التوحيد الربوبية تبقى أهل إسرائيل كما توحيد كشي أمنا توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الاسماء والصفات وان من يرى ذاك ذا او يسمع هذا ما في تسعيد الآية التي تحدى سوري إلى التوحيد الأخو آية سورة مريم آية سورة مريم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده وتنشد عبادته هل تعلم له سبيا قال رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد الربوبية فاعبده وكن عبادته توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات هل تعلم له سبيلا وبعد ما ينهي إلى سناني بعد إلى سناني بعد إلى سناني بعد ذلك مع الله بعد تبعين وبعد بعد الله في الله توحيد to wannan shi ne Allah yake kore su da hujja ga su aka tambaya su suka ba da amsa ma'ana kenan duk garin duniya a tarihin duniya sun yarda Allah shi yake halitta ba su rasa Allah shi yake halitta inda aka samu matsala da su ba a bauta ma kowa sai Allah su ko suna ganin akwai wasu salihan bayi da wasu masu daraja da ya kamata a yi musu irin abin da aka wa Allah wal iyyazu billah قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله قل أفلا تتقون قل أنا كثير غريزه من رب السماوات وعليني مع الاجتماع السبع بطل ورب العرش وعليه بعد جاء العرش العظيم الجنة الذي يحيط بجميع المخلوقات وان العرش يا باقي دكان هلسو كما وجد والبطل تزاقي دكان هلسو وفي داخله أجل العرش الكرسي أبو الكرسي والسماوات دو أجل زاقيين العرش فما يسد وما استوت عليها وما احتوت عليها da duk abin da kamar bakwai da zama a kai yau, na mala'iku da halittun Allah in da daban-daban. Kamalikul arshi, duk wanda yake shi an mallakin al'arshi, malikul kullu ke shi ya mallaki gaba ɗaya. In ka tambaye su wa halicci fammai, wa halicci al'arshi gaba ɗaya. Sai ya kuru da suka da nan za su ce maka lillah Allah.

كنتم تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ كثير من بيده ملكوت السماء ملكوت كل شيء وعليه ملك الدنيا على عنه ملكوت معنى ملكه الواو والتاء للمبالغه انطى واو لتاء دون كف قاوى ده كلمه تقى فجي الفيما كما اذا اكي قارا سو على ربي في الرحموت لدى رحمته ولدى والرحموت لدى رحمته من الرحمة والرحبة وعليني ملك قوية جهنوري <clears throat> وهو يجيب شكل تحرطها ولا نجال بعد تحرطها عليه أكيد duk wanda ya dawo ka duk wanda ya biyo ka duk wanda ake yi dogadogan ka Allah na iya kubutar shi ka da gwaro amma in Allah ya biyo ka ba wani iya tsarshe ka ba wani iya waka mawaka ko wanda zai yi ma Allah na iya kare ka shi wani ne amma Allah ya kulla ma ba da yawa wani kunna Allah ba kowa yau jiri ruwa la shi yake tsare ka daga kowa ya taɓa ka amma babu mai tsare ka daga ya taɓa ka yani Allah shi ke bada kariya man arada shi ma ya tafi wani ko ya ba kariya Allah ka ba mu kariya daga dukkan fitina wala yusma alai ba iya kariya daga Allah kan Allah so ya samar da ba wa da wani abu ba mai iya karewa ai wala yunau minhu ahad ba ya hana kowa daga Allah wala yusaru man arada khizrana babu mai iya taimakon wanda Allah ya so rashin taimako ne duk wanda Allah ya so cewa al'amari ba wani yin taimaka rai in kuntum ta alamu da in kun kasance kun sani ai in kasabtum bi takatul ilmi in kun kasance da takatul ilmi ki amri ga al'amarin Allah wane ne mulkin ko yake rike da hannu ne sai ya kuma da Allah an ta za su ce Allah idan kafirai suka jira haka ba su mutu haka Za ka in tauhidin ka baki ne nan kaya da Allah shi ka kashe shi ka haya shi aka gobe shi ka bari gobe ba ka da bambanci da Abuja Jahal shi ma ya zama haka sai zan tauhidin gurbi guda ne a dole sai an cika da tauhidin biyu tauhidin uluhiyya da tauhidin asma'i wa sifat ka bauta ma Allah shi kadai baka hadawa da komai da kowa sannan duk abin da Allah ya cingina ma kai ne na suna ko sifa ka yadda duk abin da manzo Allah ya jingira ma Allah na sura ko sifa ka yadda ka bar shahada to sanan tauhid ya kammala amma idan tauhidin rububiyya zai kare kai da shiga wuta sai da waɗancan tauhidin biyu uluhiyya da al'asma a wasu sifat sai ya kuma lila malam yake lila min jarri da lamun jarra ce sai ya kulu na lila ba a ce sai ya kulu na Allah كما أتسيقون الله أتسيقون لله المولى أن يريد عند مكوته يقومون عند مكوته نظرا لن عقلي إلى معنى هو معنى بل له ما ذكر إلى أن المعنى وضوء معنى سوى معنى من له ما ذكر wanda yake da abin da aka amlaka na mallaka da iya karewa kowa ya da obawa ne Ka babu mai iya kare bawa ne da ke taba shi shi ya so ya taba shi wani kira'atun wani kira'a bi dole lamin jarri ba a ba lamin jarra sai ya kuno na ruwa an yi iska ihada da ɗaiɗinta mura'atan min lafzin su'ali don kiyaye lafazin tambaya a haza wannan wa amma jawabu su'ali amma an fa tambaya wa huwa bin lamin da lamun ittifaqil qurra'i an fa tambaya معناته يقول قول لله كده سؤال الأول بس فننجز أول مراعاة لنجل السؤال الأول أه؟ وأما جواب السؤال فهو فهو بالذان باتفاق القراء إذا موافق المكان القراء sun karanta shi sai ya kuluna lilla a saba gaba ne ƙura guda da kai da an da hatsar sarraha bi hafi su'ad saboda ya zo da ita zamun jan a wajen tambaya صراحة بهذا السؤال وإذا فقدت لام الجر لام الجر تشرون أكشرون لا يرفع اسم الجلالة في أي رفع اسم الجلالة ma'ana ya an cire zamu zai a ce a sai ya gudu na Allahu maimakon lillahi kun ka ce mutu a ba'an na su haruna tare da wannan tambayoyin da aka kuka ba da amsa kun tabbatar da Allah shi ke waɗannan ayyuka to kuma yaya aka yi aka ɗauke hankalinku daga bauta ma Allah shi kaɗai ya aka ɗauke hankalinku daga gaskanta wa manzo ne in da alƙur'ani ne su da una ya aka yi aka ku wasu surakuna aka kawar da ku aka cure ku an da haƙƙi daga gaskiya allazi huwa ibadatullah wadda gaskiya ita ce bauta ma Allah wahdahu shi kadai ai kai fa san hanyar da ku ya an ga yayi da ashin hankalin ku annahu ba'du cewa wannan bautar ba gaskiya ba ce alhali kuma kun gaskanta mai waɗannan halittu shi waɗannan halittu kuma wanda ka halitta shi ka ce ta abauta ba ya za ku ɗauki halitta abauta ba wanda ya halitta ku ɗauke shi ta hanya amma ku ɗauki bauta ma wanda bai yi halitta ba ita a hanya ne yankarta to kuna ganin abauta lada da uzza da malata shi a daidai abauta ma wanda ya waɗannan halittu da kuka yi ta shi ya yi shi ne ba daidai ba to da an kai hankalin ku ya cuye daga wannan fahimta insha Allah subhanahu wa ta'ala saboda lokaci ya kammala ana za mu tsaya abin da magana da dai Allah ya ba mu lada da iko aiki da shi kuskure Allah shi ya yi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk abin ya bada so suka gudunmawa a cikin yanarista